Bismillahirrahmanirrahim. A dalilin kishiya, babi na arba'in da tara. Momi mun gama sakawa a mota. Ya karɓi jakar hannunta ya yi wa Anti Shafa sallama ya koma moto. Ya yi Shafa ta dafa kafaɗarta ta ce, To Allah ya ba ku haƙuri, ba sai na ce miki komai ba, saboda duk abin da zan gaya miki kin sani. Kuma Usman ɗin ba baƙonki ba ne, Allah ya haɗa kawunanku. Suka yi sallama tana yi mata godiya ta fito ta shiga mota. Sai da suka hau titi sannan ya dube ta ya ce, Momi ina za mu je? Tana murmushi ta dube shi ta ce, Gidanku za mu je. Ya yi dariya ya mayar da hankalin shi kan hanya yana faɗin, Momi kin dawo kenan. Eh, ko kada na dawo ne. Ya ɗan zara ido ya kalle ta sannan ya mayar da idonsa kan hanyar ya ce, Ki dawo mana momi, wallahi mun yi kewarki, mun sha wahala fa momi da kika tafi. Gaba ɗayan mu har abba. Wallahi wani ma da sai dai ki dawo ki tarar da gawarsa saboda tsabar wahalar da muka sha. Ta murmushi ta ce Allah ya raba mu da wahala. Suka ci gaba da tafiya suna hirar su. Karfe biyar da kwata suka tsaya a ƙofar gidan. Malam Bala baya nan, don haka Ahmad ɗin ne ya fito ya buɗe get ya tuƙa motar ya shigar. Auta da Khalifa ne a cikin gidan suna kallon TV a falonta. Sun ji shigowar mota, amma da yake sun san ba Abba ba ne sai suka ci gaba kawai. Ita kuwa Sauda tana kicin ta riga ta san wanda ya fita da motar, don haka da ta ji dawowarsa ba ta fito ta leƙa ba. Yana gama tsayawa ta ɗauki jakarta ta wuce cikin gidan ta bar shi yana rufe get ɗin. Salamu alaikum. Gaba ɗaya suka juyo bakinsu a buɗe suka bi ta da kallo. Suka kalli junansu. Nan take kowa ya saki abin gem ɗin da yake hannunsa suka kwaso da gudu, suna ƙara sawa inda take auta ya faɗa jikinta. Ta ɗan yi baya kamar za ta faɗi ta ce, wai kai sai yaushe za ka san ka zama ƙato ne ko so kake ka kada ni. Suka saka dariya gaba ɗaya, ta ƙarasa ta zauna a kan kujera tana kallon falon da ya sauya mata. Auta ya zauna a gefenta, shi kuma Khalifa ya tsugunna a gabanta, ya leƙa fuskarta. Ta ɗauke idonta daga kallon falon ta dube shi. Ya yi murmushi ya ce, Momi kin dawo ko? Ta yi murmushi ta shafa kansa ta ce, Na dawo Khalifa. Ya yi dariya sannan ya zauna nan kusa da ƙafarta. Ahmad ya shigo da kayan ya wuce ya kai ɗakin, sannan ya fito suka sake fita shi da Khalifa. Suka kwaso sauran kayan. Bayan sun gama zuba mata kayan a ɗaki suka dawo suka zauna a falon. Ta dubi Ahmad ta ce, falon ya yi kyau. Kai da Baba ne kuka gyara ko? A'a Momi, Abba ne ya kawo kujerun da kafet, sauran ne muka yi, shi kuma Salim ya sa walfefa. Masha Allah ya yi kyau sosai, Allah ya yi muku albarka. Amin suka amsa gaba ɗayansu. Ta mige tana faɗin, kada ku gaya wa kowa na dawo, idan sun dawo sa ganni. Momi har yaya Baba, yanzu fa ya tafi airport zai wuce Abuja. Auta ya tambaya. To ka bar shi ya sauka tukunna sai ka gaya masa. Ta shige ɗakinta ta turo ƙofa. Nan ma fes ta gan shi an saka sababbin labulaye da zanin gado. Ga ɗan ƙaramin kafet ɗin ma an canza shi an saka wanda ya shiga da sabbin labulan. Ta ƙarasa a gaban madubi ta ajiye jakarta a kan madubin. Ta kalli fuskarta a madubin ta yi murmushi har cikin zuciyarta ta ji daɗin dawowarta. Nan ta saba, nan gidan da take rayuwa da mutanen da take so. Idan ba dole ba, waye yake son rabuwa da masoyi? Sai dai ita ta san wannan 'yan rabuwar da suka yi ta buɗe mata alkhairai masu yawa. Yanzu ne take jin ta fahimci wace ce ita da kuma mai take so. Tabbas yanzu ta san ta wuce a naɗe ta a baibai a cuce ta, kamar yadda ita ma ba ta fatar ta cuci wani. Har ta zauna a gefen gadon tana shirin kishingiɗa sai kuma ta tuna ta daɗe ba ta yi girki ba. Don haka ta fito don ta ga me za ta dafa wa yaran su ci abincin dare. Tana fitowa ta same su a falo ta ce, Khalifa ku zo mu je kicin na gani menene da ku a gidan na dafa mana abincin dare. Ahmad ya ce, ai momi Khalifa ne yake mana abincin dare, da kin bar shi da an yi sallar magariba zai ɗora. Khalifa ya ce, eh momi ki bari gobe kya yi. Ta yi dariya tana faɗin ni zan yi, kun san rabona da girki kuwa? Ta wuce kicin ɗin suka bi ta a baya. Ta ɗan ƙarewa kicin ɗin kallo a taƙaice ta juyo ta dubi Khalifa ta ce, Ya na ga kayan abinci da yawa a kicin ɗin, ba kwa barin su a sito ne? Auta ya ce, Ai, Abba ya sa an ba wa umman su Nawwara makullinki na sito. Shi ne idan muka siyo namu kayan abincin sai mu ajiye a nan. Uhum, ta ƙara cikin kicin ɗin ta dudduba a hankali. Ta samo kuskus sannan kuma ta samu kayan miya a firij da kaji. ta dubi Ahmad da ke tsaye a bakin ƙofa ta ce, ka siyo mana kabej, karot, da green beans a bakin titi ka haɗo da lemun ɓawo. Ya amsa ya juya ya fita. Nan da nan ita da suka Khalifa suka hau ɗora abinci, suka ɗora kuskus da miyar kabej da kuma zoɓo. Zuwa magariba abinci ya sauka. Ta zuba a flask suka jera a kan dining table, ga zoɓo wanda aka haɗa da lemun ɓawo. Ta juye a jug ta jefa ƙanƙara a kai ta jera a dining table. Ahmad da su Auta sai walwala suke yi suna kallon abincin nan. Don tun da Momi ta tafi rabon da su sake jera abinci haka a tebul. Suka fice suka tafi masallaci, ita ma ta shige ɗaki don yin sallah. Sai da aka kusa sallar isha'i sannan Abba suka dawo. Shi da Madu da Salim. Bayan su Khalifa sun gama yi masa oyoyo ya wuce wajen Sauda. Don bai san da dawowar Momi ba, su kuma su Madu suka nufi falon Momi. Shi ne a gaba, yana shigowa ya ɗan tsaya daga bakin ƙofa ya kalli dining table. Ya kalli Ahmad da yake kwance akan kujera ya ce, Momi ta dawo? Ya sha kunu yana so ya ce masa a'a, dariya ta ƙwace masa. Fit, wallahi ta dawo. Suka fashe da dariya, Salim ya ƙara so ya ajiye ledar burodin da ya shigo da ita a kan tebul ɗin. Da gudu ya wuce ɗakin Momi duk da sun saba sai sun buga, ta ce a shigo suke shiga. amma yau ya manta sai ganin shi ya a tsakiyar ɗakin. Tana zaune a kan dadduma tun da ta idar da sallah, nan ya tsugunna a gabanta ya ce, Momi sannu da zuwa. Yau, wa Salim ku da zuwa. Nan Madi ya shigo ya same su ya tsugunna shi ma yana gaishe ta. Salim ya dube shi ya ce, Momi kada ki kula shi, shi da yake addu'a kada ki dawo. Ya dungure shi ya ce, Momi da ne, da na ga kamar an raina ki. Amma yanzu ai an yi wan-wan, kowa ya san matsayin kowa, gara da kika dawo. Ta kai masa duka ya goce. Yanda ya bar ta haka ya same ta kuma dama ya saba in tana fushi da shi ba ta zama a falo, don haka tana ɗaki ya shi ba, Bai ko ba ta kan inda take ba ya wuce ɗakinsa. Sai da ya sallar isha'i ya canza kaya ya fito ya zauna cin abinci. Makaroni da miya ta dafa, don haka kaɗan ya ɗan taɓa ya ƙara da ayaba guda biyu. Sai da ya gama cin abincin sannan ya tashi ya dawo gaban TV ya kunna BBC. Yana nan zaune shi kaɗai yana kallo har wajen ƙarfe tara. Ya tashi ya fita don ya je ya duba su kafin ya kwanta. Tun kafin ya shiga falon yake jiyo hayaniyarsu yana mamaki. Ya tura ƙofar ya shiga da sallama. Duka suna zaune a kan dining table suna cin abinci suna ta hira. Sai da ya gyara murya sannan suka kula da shi suka yi masa sanne da zuwa. Yau fati kuke yi ne nake jiyo ku har waje? Suka yi dariya, kuskus muke ci Abba. Da ya san kuskus suka dafa ai da nan zai zo ya ci abincinsa. Amma aka saka shi cin makaroni bisa dole. Ya dubi Salim ya ce idan akwai zoɓon da baku saka shuga ba, sammin na sha. Khalifa ne ya tashi ya ɗebo masa zobo a firis sai ya ƙara orange juice a kai ya zuba a kofi ya kawo masa. Ya zauna a falon ya kurɓa zoben ya rufe idonsa yayin da ya haɗe makwarkwaron farko. Da ba don kaɗan yara su yi masa dariya ba, da sai ya ce Rabi ce ta haɗa wannan zoben. da ta kaɗai take haɗa zoɓo irin wannan. Ya kurɓa ya sake kurɓa. Yana cikin wannan santin zoben ya ji auta ya ce, Abba momi fa ta dawo tana ɗakin. Sai da ya ɗan yi kokawa da natsuwarsa kada yara su yi masa dariya ya ce, Allah Yusufa, Kafin su amsa shi ya tashi ya wuce ɗakin nata. Tana zaune a gefen gado tana fitar da kayanta daga akwati. Ya tura ƙofar ya shiga da sallama. Bayan ta amsa sallamar shi ta ce sannu da zuwa. Yauwa Rabi ke zan yi wa sannu da zuwa ai. Ya sa ya zauna a gefen gadon gaban kayan da take ajiyewa. Shi ne ba ki gaya min zaki dawo ba, ai da na zo na ɗauko ki. To ai da ma na ce zan dawo. kwarai kuwa alhamdulillah kin cika alƙawari kuma na ji daɗi sosai. Ya zauna yana kare mata kallo har kallon ya fara damunta. Can ya ce bari na je na rufo gidan na dawo. Ya fara ƙoƙarin miƙewa ta dafa hannunsa ya koma ya zauna ta ce, Ahmad dai ya rufe mana ƙofa, ka yi zamanka a can kawai, ka ga fa ina jin ba ta ma san na dawo ba. Nan ɗin kuma ka ga duk kayan wardrobe ɗin nan ma sai na sauke su na gyara. Ga yara sun kasa sun tsare, ka kwana a can sai gobe a sake raba kwanan. ya ƙura mata ido. Tabbas maganar ta tana kan hanya, sai yanzu ma ya tuna da Sauda. Tabbas da ta san da dawowar Rabi dole sai ta ce wani abu. Ya ce haka ne kam. Ya sake gyara zama ya ci gaba da binta da kallo. Tana aikinta suna hira. Sai da goman dare ta wuce sannan ya tashi ya yi mata sallama ba don ya so ba ya fice. Har yanzu tana ɗaki. Yanda ya ji shiru ma ya yi tunanin bacci suke yi. Yana son ya sanar da ita dawowar Rabi don gobe za su fara rabon kwana. Don haka sai ya wuce ya buɗe kofar ɗakin a hankali ya leƙa. Ta jiyo ta dube shi tana zaune a kan dadduma ya ce, Idan kin idar da sallar ki zo ina kiran ki. Kafin ta amsa ya koma ya ja mata kofar, Har ya gama shirin sai ya kwanta ba ta shigo ba, don haka ya yi zaton ko bacci ya kwashe ta. Yana kwance a kan gadon yana ta famar juyi ya so kwarai a ce a ɗakin Rabi zai kwana, domin ya yi kewarta fiye da yadda yake tsammani. Ko yanzu ma da ba don yana tsoron abin da Saude za ta yi ba da tun da ba ta zo ba wajen Rabin zai tafi. Amma ba ya so ya tafi don saboda kada ta ɓata masa yanayin da yake jin kansa na walwala, don haka ya haƙura. Ya gyara kwanciyarsa ya kashe fitilar, sai da bacci ya fara ɗaukarsa sannan ta turo ƙofa ta shigo ɗakin. a tunaninta yana buƙatar ta ne shi ya sa ta zauna ta gama ɓata masa lokaci kuma ta shirya kalar jan ran da za ta yi masa don a yanda ta ƙudurce kafin ta amince masa sai ya yi mata alƙawarin kujerun nan ko wasu kuɗi masu tsoka ta kwanta a kusa da shi ta ja abin rufar da ya rufa ta ɗan rufe ƙafafuwanta da shi ya kai hannunsa ya kunna fitilar saman gadon wacce makunninta yake ƙasa kusa da durowar gadon sannan ya tashi zaune ya gyaran murya ya ce Ai na zata bacci ya kwashe ki. Ta yatsuna fuska a yangance ta ce, mm kintsawa ne na gama abin da nake yi kafin na fito. mm Suka ɗan yi shiru. Tana daga kwance tana jira ta ga ta inda zai fara ya fuskanci jiran abin da zai ce take don haka ya ce, kin san Rabi ta dawo ko? Ta kau da kai don bata san me yasa yake mata zancen wannan matar a wannan lokacin ba. Mm, ai ka gaya min. A'a ina nufin ta dawo gidan nan fa tana ɗakinta don yau ma ita ta yi wa yara abincin dare. Ji ta kamar ya buga mata guduma saboda takaici. Da ƙyar ta iya riƙe guntuwar ta daga inda take kwance ta taɓa baki ta ce, In mm, ai ban sani ba tunda babu wanda ya gaya min. To yanzu na gaya miki in ya so gobe insha Allahu sai a fara raba kwana da rana sai ta karɓi girki. Sai da ta haɗiye malolan baƙin cikin da ya tokare mata makogaro, sannan ta ce, in Allah ya kai mu. Amin amin. Ya kwanta ya ba ta baya ya gyara rufarsa. Ta bi bayansa da harara wato tana zaune a gidan amma ta isa a gaya mata za a dawo ba sai dare ya yi sannan. Yana wani gaya mata gobe za ta karɓi kwana. Shi abin da ma ya dame shi kenan. Tabbas yau ta tabbatar mutumin nan ya raina ta kuma a banza yake kallon ta. Wato saboda matarsa ta dawo ne yake ta wannan rawar kan sai ka ce wanda ya yi wata sabuwar amarya. Munsharinsa ne ya katse mata tunani ta bi shi da harara, wato ita abin da ma ya sa ya kirawo ta kenan, don ya gaya mata gobe da tsohuwar matarsa zai kwana. Shekaran jiya ya gaya mata baƙaƙen maganganu har da gorin kujeru. Yanzu ta zata kiran ta yi a yi sulhu amma ya juya mata baya yana munshari. Lalle gobe za a yi rigima, don ba za ta ɗauki wannan rainon hankalin ba. Tashi ta yi ta fice daga ɗakin saboda yadda munsharinsu ya fara cika mata ƙwaƙwalwa, yana hana ta tunani. Tana sane ta buga ƙofar don ta tashe shi, ai kuwa sai da ya farka ya ga fitarta. Haka ta koma ɗakin ta kwanta har asuba tana juyi tana tunanin ta inda za ta ɓullo wa wannan rainon hankalin da ya zo mata da shi, don ba za ta ɗauka ba. Ƙarfe takwas take da lacco ranar Litinin ɗin, ga yara za su je makaranta. Da kyar ta tashi saboda yadda ta hana kanta bacci. Ta kwana da ɓacin rai haka ta tashi ta hada abincin safe. Ta shirya yara zuwa makaranta. Ita ma ta shirya. A ɗaki ta same shi ya fito daga wanka. Ta gaishe shi a tsaitsaye ta sanar masa ita da yara sun shirya. Da yake idan tana da lecture karfe takwas tare yake fita da su ya ajiye ta a gidansu ita da su Hanan. Daga nan sai ta wuce ta ta makarantar. har ya fara sauri ya shirya sai kuma zuciyarsa ta raya masa abin da ya daɗe bai yi ba. Ya ɗauki wayar sai ya kirawo Salim ya ce, ya karɓo makullin mota a wajen Madu ya zo ya aike shi. Tana fara ya ƙwanƙwasa ta buɗe ta kalle shi ba tare da ta ce komai ba. Ki ce masa gani. Ta mayar da ƙofar ta rufe ba tare da ta ce komai ba. Da dai a ce wani abu ya zo nema da ba za ta kirawo masa abban ba. amma da yake ita ma Abban take jira sai ta wuce ɗakin. Bayan ya amsa sallamarta ta ce kada fa yara su makara ga Salim ma yana jiran ka. Ya biyo bayan ta suka fito sai da suka zo falo ya ce ku fito Salim ne zai kai ku. Bai saurare ta ba balle ta yi wani ƙorafi ya fice. To mahi saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.